sai kuma mu iya wa'azi ina faɗin wannan magana general view nake faɗi ba wai personal view ba Abin abinda nake nufi da general view ba yaban kanmu nake ba amma mutanenmu da yawa suna da ladabi a cikin wa'azinsu saboda tarbiyyar da muka samu 'yan izalanmu suna da ladabi a cikin wa'azinsu saboda me saboda tarbiyyar da muka samu daga malumanmu shi mai wa'azi ya kamata ya zama kullum manufarsa shine mutane su gane ba wani hukunci yake yanke wa mutane ba fa shi da'i ne ko ba haka ake kiransu ba ne in an ce maka kai adda'i ai ba alhakin ba ne saboda haka tun da kai da'i ne kana kiran wanda yake daji ne ya fito fili wanda ya saki hanya ya koma kan hanya wanda yake kan hanya ya kara daidaita haka ne to don haka mu ba mun zo ne mu kafirta wani mu kafirta wani mu kai wani wuta mu yi ma wani hisabi mu ce wani kaza kaza ba wani duk wanda ya tashi a Najeriya billahi allazi la ilaha illa huwa ban san gaibi ba amma alamar da take nunawa am ayi wa'azi akan tauhidi irin wanda izala ta yi to sai dai ayi kamanta ba a fita ba babu wannan mai harshen a duniya a yanzu a Najeriya a ce wai yana da wata aƙida na wazi kan tauhidi fiye da abin da izala ta yi ƙarya ne amma kowa yana da nashi salo yanzu akwai kalmar da za ka faɗe ta a wa'azi ka wuce bai ta da hankalin kowa ba kuma ka faɗa kuma mai hankali ya gane wani idan ya zo faɗin wannan kalmar in aka yi wasa sai ya sa yake a gari to shi mutane mafi yawancin jahilai wanda zai faɗi ta uslubin da zai tada hankalin to su a wajensu shine malami mafi yawancin jahilai inda zaka gane Najeriya suna bukatan karantar kenan yanzu misali kwanakin baya ba mun dawo daga zuru da Sheikh Muhammad Sani Haya na je na yi lacca a a Bauchi kuma kai tsaye na yi magana akan Idris Abdulaziz. tafik ɗin ma duk a kansa na yi na faɗi matsalolinsa a da'awa da kuma bukatan ya koyi da'awa kuma na ce in dai muna son mu taimake shi tsakaninmu da Allah to ya kamata a zaunar da shi a koyar da shi da'awa bai iya da'awa ba bayan na yi wannan maganganu sai gashi muna gani a bidiyo shugaba abdullahi balalau da imamu ahlu sunna wal jama'a dr dr muhammad bin dr abdul ko daga kano da gayyatar gwamnan bauchi ga su sheikh sani suleiman ningi da shauransu su shugaba abdullahi suka zo tare da gwamnan adamawa suka zo suka tattauna da gwamnan bauchi da allah ya kamata a wannan magana a wuce a sake shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan bauchi ya ce shi ba shi da matsala za a sake shi amma matsalar nan yadda wasu malamai suke ta ba su san kanshi ba suke zagi ba daidai ba ne ya kamata adalci a ji kowane bangare amma tun da an zo shi ba shi da wata damuwa aka je aka sake shi yana fitowa kalmarsa ta farko ya ce wai duk wani ɗan kungiya da ya zo ya sa baki a kan wai a yi belinsa Allah ya isa ni kaɗai na ji ko har da ku to kun ga wannan mutumin in dai za mu faɗi gaskiya fa yana da mental a jikinsa yana da mentality sannan kuma da yake <laughs> wazin da zai aboci ya taɓa shi tun da nake wazi bai taɓa bin raddi ba sai a wannan zai <laughs> ga wani kasa ɗinsa jiya na ta dariya yana cewa kasan da nake bayani na ce ana neman taimakon annabi har ranar alkiyama sai na faɗi yadda za a je a nemi shafa'atul kubura. ceto mafi girma wanda za a bi kan annabawa guda hudu su ce ba za su iya ba sai an je wajen wa annan wa masallah alaihi sallama to da yake ya iya tawili sai ya ce kaji wawa jahili ai wannan a lahira a duniya ake magana <laughs> to shi lokacin da yake maganarsa a wancan kasa ɗin kuje kuje ya ambata duniyar cewa ya kawai har annabi ma baya bukatar taimakonsa haka ya faɗa ko ba haka ba to kaga akwai tafsilul kaul shi da ke bai san uzlubu da'awa ba kun ga bai yi tafsilul kaul ba kuma da yake cewa a ah, shi a duniya yake nufi ai yanzu ya faɗa sakamakon an tunatar da shi ga wani taimako ga garibi da annabi zai yi wa al'umma a lahira amma a lokacin ya faɗa sannan kuma idan yana nufin taimakon da baya bukata na duk wanda ya ambata tare da annabi a duniya ne to a yana bukatan taimakon shehunan ɗariƙar nan ne sannan kuma shi kalmar nan na taimako ai abin da muka faɗa ko yake ko ya so a kanta maganar take akwai taimakon da ba a nema a wajen kowa sai Allah akwai kuma taimako masu ɗimbin yawa wanda za ka nema a wajen bawan Allah irinka. ka jama'a haka ne ko ba haka ba to shi wani irin jahili ne bai san da wannan ba me za aka samu ansar ansar me ake nufi da ansar masu taimakawa wa suke taimakawa bayan sun taimaki addinin Allah ba su taimaki al'ummar bayan Allah ba sannan kuma annabi Isa alaihi salam ba ko wata aya ba da Allah madaukakin sarki yake cewa iskala isa ibn maryam إيه، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيرنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين باين وانا آية أتكلم سورة الأعراف Allah madaukakin sarki yana cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrati wal-injili ya'muruhum يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ۖ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to da yake ba na son in tsawaita ku ji ƙarshen wannan ayar mu ajiye ba wancan ta ansari ilallah wallazina amanu bihi ko wa ko wa nasaruhu wa waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi wa nasaruhu suka yi me annabi ma yana bukatar mataimaka wannan a lahira ne ko a duniya to mu abinda Idris ya kamata ya faɗa shine ya ce ya yadda abinda yake nufi taimakon da ba mai yi sai Allah kowa ya huta amma jahilci ne wannan kalmar da ya faɗa a lokacin da ya faɗa a watan ramadana ya yarda cewa wannan kalmar da yake ya faɗa yana nufin yanzu sai ya bayyana yi wa mutane tafsilul kawo ya bayyana wa mutane cewa ina nufin taimako wanda ba mai yi sai Allah amma ko a duniya ba wanda bai da bukatan taimako ko a duniya ba wanda bai da bukatan taimako na ɗan adam irinsa da yake kiran sunayen mutane akan mumbari bayan ya fito yana ce Allah ya saka da alheri shi ma ya taimaka shi wannan shi kuma waye ko bai faɗa ba ya ce ah, ai wannan jigo ne ai wannan garkuwa ne garkuwa me ya maka eh taimako ya taimake ka ne to kai wani irin rashin basira ne da kai Idris kai yadda da wannan tafsirul kawul ka huta mana eh gaskiya ne ana neman taimakon bayan Allah akan abin da yake suna iya taimakawa wannan ho ne wa'azin amma ka zo ka yi umumi gaba ɗaya ka kore ka ce ba ka neman taimakon kowa har annabi ba ka neman taimakonsa wannan jahilci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin tafsirin kurtubi, ya nemi taimakon sahabbansa saboda me ga hadisi nan a cikin tafsirin kurtubi karkashin fassarar ayan nan da ke cikin sura da ake kira suratu gafir? Imamul kurtubi ya kawo hadisi farko sai da ya kawo ruwaya na Imamul Buhari da Muslim ruwayan wa urwatu ibn zubairin kala yace qultu li abdullah ibn amr bin al-as yace na gaya wa abdullahi dan amr ibn al-as cewa akbirni bi ashaddi ma sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah abdullahi ibn amr ibn al-as da ku ne manyan sahabbai menene mafi tsananin cutar wadda kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gaya mun kala ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi fana'il ka'aba wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farfajiyar nan ta Kaaba yana ibada is aqbala Uqbatu ibn Abi Mu'ayth sai ga Uqbatu ibn Abi Mu'ayth fa akaza bi mankibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya kama kafadan annabi ya juya ku duba irin wannan wulakanci ya kama kafadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike walawwa fi unkihi sai ya nade rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wuyan annabi ya shake wa annabi wuya yana gaya masa maganganu na fa'an fa annakahu bihi hankal shadidan ya shake wuyan annabi da rigar annabi shakewa mai tsanani a daidai wannan lokaci fa bala Abu bakirin bi mankibihi sai manzan Allah sallallahu alaihi sai Abubakar Siddiq ya juya kawai da kafaɗansa sai ya buge Uhbat ibn Abi wa'aiti. dan Allah ya yi taimako anan ko bai ba a lokacin annabi yana bukatar irin wannan taimako ko bai da bukata Idris ya fi annabi imani ne yaushe za a rika maka saitin al'amari kana hauka cewa? sai gashi Abubakar yi wannan Abakar ya dawo yana faɗa da su yana cewa mutanen da suke son cutar da annabi A na rajulan an ya kula rabbi Allah kawai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shine ubangiji na shikenan dalilin da za ku halaka shikenan Abubakar ya tsaya ya taimake shi Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanadiyar taimakon da sayyidina Abubakar yayi dan haka ka dauka cewa wai kai baka neman taimako wallahi wannan mutumin yana da tabuwa a kwakwalwarsa in ba haka ba yaushe ma mutanen da za su zo su ce sun zo ne a fudda ka ko baka ji daɗi ba kai shiru mana to Allah ya yi za a kan me kai ka san mana Allah ya sa kuwa akan sun yi sharri akan sun yi sharri ko sun cuce ka to Allah ya sauke sannan kuma wannan makamancin hadisin imamu hakim ya fito da shi haka nan Imam muslim na kawo wannan na farkon ne saboda mutane su gane cewa hadisi ne ingantacce to imam muslim da imam tirmizi da abu abdullahi al-hakim sorry imam tirmizi da abu abdullahi al-hakim sun fito da shi a cikin nawadirul usul daga hadisin jafar bin muhammad bin abihi an ali bin abi talib radiyallahu an sayyidina ali yana cewa Allah ya kara masa yadda ijtama'at quraishun ba'da wafati abi talib bi salasin quraishawa sun taru sun yi mitin bayan Abu Talib ya bar duniya da kwana uku kun san dama Abu Talib shi ya kasance mai taimakawa annabi yake bashi kariya da yardan Allah daga sharrin wa kafirai annabi wa kafiri ne Abu Talib ya taimake shi da Allah ko bai taimake shi ba har hadisi ya zo a cikin Buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai musulunta ba yana wuta amma sakamakon taimaka min da yayi Allah zai sauƙaƙe masa azaba ba dan haka ba da yana darkul asfali minan nari annabi ya faɗa a cikin Buhari to bayan rasuwan Abu Talib da kwana uku kafirai suka zo suka taru fa aradu qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kawai abin da za su yi tun da Abu Talib ya rasu su kashe Muhammad abin da suke cewa kenan da bakinsu, fa akbala hadha yaju'uhu sai ga wannan ya fuskanto annabi yana dukansa yana masa rauni shine yaju'uhu wa hadha uhu wannan kuma yana ta jujjuya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sai ya sa cikin damuwa gasa rasulun fastagasa nabiyu sallallahu alaihi wasallam yawma idin manzo Allah ya nemi taimako da kansa ga nassan hadisin a cikin kurtubi gasar rasulu sallallahu alaihi wa sallam yawma idin manzo Allah ya ce a zo a taimaka masa falam yugisu ahadun illa abu bakrin babu wanda ya iya fitowa saboda kowa a tsorace yake sai abubakar ne ya ya taimaki annabi yanzu idan ka zo ka ce an yi istigasa manzan Allah kan wannan an yi laifi saboda haka wannan mutumin yana cutar da da'awa ta sunna wallahi wannan mutumin yana cutar da da'awa ta tauhidi don haka ni ina kira ga malamai na sunna inda gaske ne muna son mu karantar da sunnan annabi da nufin mutane su gane to ku din da kuke ganin naku ne in ma ku ba in ba ku irinsa ba ne. masu hawa kan mumbari su zagi kowa masu hawa kan mumbari su tsine wa kowa su kai wannan wuta su kai wannan jahannama su ce wannan fasiki su ce wannan kaza masu yanke hukunci in dai ku du'atun ne ba masu lalata la'antar mutane ba ne ya kamata ku je ku zaunar da Idris Abdul Aziz wallahi bai fi kowa ɗan yankai ba in ɗan yankai ne abin yi kuma bai fi kowa jarantaka ba ba wanda ya fi da jarantaka Sheikh Ismail Adil wa'azin da ya a kasan nan kowa ya sani in kana danganta kanka da sunna to in ma kana kin malam Ismail Idris a kasan nan a wannan zamani ka yadda Abubakar Ahmad gumin ubanka ne ko ko akwai Allah sunnan da yake ganin gumin ma bai yi ba to malam Abubakar Ahmad gumi Allah ya rubuta ya faɗa kuma hanyoyin na'urar zamani sun ɗauka wallahi tallahi ya faɗi da bakinsa yana cewa malam Ismaila Idris Umari ne ni kuma Bakari ne ba don suna na Abubakar ba Ya ce wa'azinsa ya nawa ya fi ni karbin hali da juriya amma malam wa yake kiran suna a cikin malaman wannan zamani ya zage shi saboda haka ina kira ga mutane musamman malamai in dai kuna da kishin sunna kuma kuna son wa'azin nan wanda ba su fahimce mu ɗin ba su fahimce mu ko ma kar su fahimce mu mu bi uslubin da Qur'ani ya ce Allah ya ce ne udu ila sabili rabbika bil me bil hikma wal mau'izatil hasana kuma in ma za ka yi muƙabala ba za ka zo ka ce kai kafuri zo ka ci kare haka ko ka ci kaza ba a'a mun billati iya hasan amma kai babu abin da ka iya sai dai ka kira sunan mutane ka zage su sai dai ka yi kaza sai dai ka yi kaza ana kuma gyara maka kana kin karba yanzu da kake cewa ai dama ba a lahira ake nufi ba to a wancan magana ka faɗi haka ka kore taimakon ne gaba ɗaya yanzu da ka zo za ka yi tafsiri sai ka ce ayya to na yi kuskure ban yi bayani ba ina nufin a duniya to ko a duniyar ma akwai abin da kake neman taimako a wajen bawa cikin bayan Allah wallahi tallahi duk wanda Idris ya kira din nan yake musu addu'a to sun taimake shi ne in kuma ba taimakon da suka yi muku ce me suka yi masa